الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يبقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من هدواء وانا مريتين لتنن قوم قوة جمادة الثانية الشيكرة تدبو ايدة تريه دودة تلاتين ترى هجرا من زان الله صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة وان دي دي دي da ashirin da shida ne ko da biyar da ashirin da shida ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar mun haɗa wannan bigire don mu tunatar da kawukanmu abin da ya shafi addininmu na musulunci kuma musamman dangane da abin da ya shafi matsayi da alfarma da martaba ta uwayen muminai matayen annabin tsira annabin rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin cikon kalmar shahada domin kalmar shahada malamai suka ce kamar almakashi ne yana da haƙora ko baki guda biyu bakinsa na farko Shi shine korewa Allah kishiya da tabbatar masa haƙƙinsa na bauta bakin almakashin na biyu shi shine korewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kishiya da tabbatar masa haƙƙinsa na annabta malamai suka ce kamar yadda ake kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta to kuma haka ake kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya ma'ana kamar yadda muke da tauhidul ibada kadaita Allah a fagen bauta haka kuma muke da tauhidul ittiba kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen yi masa biyayya Allah da kansa ya ce wa ma rasul rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu da abin da manzo ya zo muku da shi ku rike shi hannu bibbiyu duk kuma abin da ya hane ku to ku hannu to matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam martabarsu da matsayinsu da mutunta su yana bangaren martaba da mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi akan dukkanin ‘yan adam, musamman kuma maza wanda daman su mazan sun fi matan. To sannan a fagen mata kuma manzan Allah sallallahu alaihi a fagen mata kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi mata ‘yan annabi ya fifita su akan dukkanin sauran mata. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin ayat suratul ahzab annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillahi min al mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura Allah ya ce annabiyyu lalle annabi aula bil mu'minina min anfusihim ya fi wa muminai gata sama da yadda suke wa kansu da kansu gata ya fi ƙaunar muminai sama da yadda su muminan suke ƙaunar kansu da kansu wannan shine ma'anar kalmar aula kamar yadda ayat suratu tauba ta ƙarshe ta daɗa fito da abin fili don a fahimta laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ما عنتم harisun alaikum بالمؤمنين رؤوف rahim Allah لقد ce لام القسم lamul حرف wa harfu wanda wannan lamun din a madadin rantsuwa take ai wallahi qad ja'akum rasulun min anfusikum ubangiji ya rantsa yace tabbas manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin kawukanku idan muka ɗauka kalmar anfus a nan jam'i ne na nafs a wata ƙira'ar a ja'akum rasulun min anfasikum manzo ya zo muku daga cikin mafiya tsadarku ma'ana sai da Allah subhanahu ta’ala ya zaɓa ya darje sannan ya fito da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin zaɓaɓɓu don haka shi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne kenan kaga kalmar anfas daga nafis ne ba daga nafsu ba sai Allah ya ce azizun alaihi ma'anitum duk abin da ya dame ku yana tayar masa da hankali manzo Allah yakan kasa bacci yakan kasa nutsuwa yakan kasa sukuni idan ya ga al'ummarsa tana cikin damuwa shine ma'anar azizun alaihi ma'anitum sai Allah ya ce harisun alaikum mai matukar ƙauna da kwaɗayin alkhairi ne tattare da ku sai Allah ya ce bil mu'minina ra'ufun rahimun musamman ga sha'anin muminai mai ƙololuwar tausayi ne mai ƙololuwar jin kai sunan ar-ra'uf da sunan ar-rahim sunaye ne daga cikin sunayen Allah amma Allah ya arawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su cikin haƙƙin muminai tare da cewa na Allah daban na manzan Allah daban laisa ka mislihi shai. to da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ƙauna yana da tausayi game da sha'anin al'umma wannan shine abin da ayat suratul ahzab take gaya mana aula bil mu'minina min anfusihim alfazazi yace min al abi ahna bal min al ummi al arhamu karimun jalilun fil qulubi mu'azzamu manzo Allah ya fi uwa tausayin ɗanta ya fi uba jin ƙanɗansa. abin girmamawa abin mutuntawa a cikin zukatan dukkanin masu imani to bayan Allah ya gama wa manzansa kirari sai ya haɗa shi da matansa sai ya ce wa azwajuhu su kuma matansa ummahatuhum uwayen muminai ne ma'ana daraja da martabar da ya zama wajibi akan dukkanin mumini ya bawa matan annabi irin daraja da martabar da yake bawa uwarsa balma afdalu min zalik sama ma da haka dukkanin wani mumini dole ya ji cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da kima suna da martaba a wajensa wannan shine wajhu tashbih na farko da ubangiji ya kamanta su tashbihi baligi tsakaninsu da uwayenmu mataye fuska ta biyu ta fuskar haramcin auratayya babu wani mumini da zai yi kwaɗayin ya auri mata ko mata daga cikin matayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya san kamar matsayin uwarsa take bal mata ta fi uwarsa alfarma a wajensa in dai shi muminin ƙwarai ne malamai suka ce wannan shine saƙon da ubangiji subhanahu wata'ala yake so ya isar mana ta wannan fuska dukkanin wani mai hankali mai tunani kuma musulmi ya san tsakaninsa da uwarsa babu aure har abada idan aka ce uwarsa ana nufin uwar da ta tsuguna ta haife shi domin Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku ku auri uwayenku mata babu aure tsakanin ku da su to wannan shine ma'anar matan annabi uwayenmu ne to amma malamai suka ce akwai fuskar sakewa da mu'amala wacce take gudana tsakanin ɗa da uwa amma wannan ba za ta gudana ba tsakanin matayen annabi da sauran muminai yanzu idan za ka shiga gidanku mahaifiyarka ba sai ta sa hijabi ba sawa'an da riga a jikinta ba riga a jikinta ba laifi ka ganta idan ka shiga gidanku kana da damar ka miƙa wa mahaifiyarka hannun ku yi musafaha ku gaisa ka taɓa jikinta ko ta taɓa jikinka wannan babu haramci balma ai daga jikin nata ka fita to amma matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan fuska babu wannan tsakanin mu da su matan annabi dole ne dukkan wani mumini idan zai yi mu'amala da su ya zama akwai hijabi tsakani wanda ba ɗan da suka haifa ba ba kuma sauran muharramansu ba tare da cewa suna da alfarma ta uwaye a gare mu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan bai halatta ba gare ku ku cutar da annabi kuma kar ku auri matansa bayan shuɗewarsa har abada kaga wannan ta fuskar haramcin aure kenan amma ta fuskar mu'amalar yau da kullun hijabi sai Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambaye su wani abin amfani na yau da kullun su matayen annabi to ku tambaye su a bayan shamaki a bayan hijabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna shiga gidan annabi lokaci bayan lokaci ma'ana suna da sakewa da jin cewa gidan annabi gidansu ne har ma wani lokaci su shiga ba su sallama ba ko su shiga ba tare da matan annabi sun sa hijabi ba sai umar ɗan khattabi yake ba wa annabi shawara ya ce ya ma'aikin allah ina ma dai a ce ka yi wa gidanka iyaka ta yadda ba kowa zai rinka shigan maka gida ba ka umarci matanka da suke sanya hijabi ta yadda ba kowa zai rinka ganin su ba take ku sai ga aya ta sauka ubangiji ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'dhain to da haka malamai suka ce ta waɗannan fuskokin matayen annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kamar uwayenmu suke ba amma ta waɗancan fuskoki biyu da muka ambata fuskar haramcin aure da fuskar mutuntawa da darajtawa to wannan ko shakka babu kamar iyayenmu suke in ma ba su fi su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana mu mutunta dukkanin abin da ya shafi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, wanda kuma matansa abu ne wanda ya shafe shi dab da dab kusa da kusa, kamar yadda dukkanin wata mata ta shafi mijinta alaƙa tsakanin ita da shi dab da dab take kusa da kusa ta yadda Allah ya kamanta matanmu da tufafin jikinmu haka nan ya kamanta mu gare su da tufafin jikinsu don ya nuna mana irin kusancin da ke tsakaninmu da juna hunna libasun lakum wa antum libasun lahun manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya yi umarni da cewa a mutunta iyalan gidansa domin ya ce kuma Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah ina gama ku da Allah game da mutanen gidana wanda zaidu ɗan arkam yake faɗa a lokacin da yake hakaito wannan hadisi aka ce alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin matan annabi ba sa cikin iyalan gidansa ya kai zaidu yace nisa'uhu min ahli baitihi kwarai kuwa matansa suna cikin iyalan gidansa Allah subhanahu Ta'ala ya tabbatar tabbatarwa da matan annabi cewa suna cikin iyalan gidansa kamar yadda matar kowa ma haka take a gidan mijinta cewa tana daga cikin iyalan gidan cikin ayoyin suratul ahzabi dai har ila yau Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa' ya ku matan annabi ku sani ku na daban ne kamar yadda mijinku yake na daban ku ba kamar kowace mata kuke ba in taqaitun musamman in kun tsare dokokin Allah domin shi koyaushe Allah yana gaya wa bayansa su da ƙimarsu da martabar su a wajensa shine ta hanyar tsare dokokinsa ba ka kima a wajen Allah don sunan wani ko dan launin fatar ka kaza ko don ka kaza ko don ku kaza a aƙimar ka da martabarka a wajen Allah shine dan kana tsare dokokinsa kamar yadda ya ce inna khalaqnakum min zakarin wa unsan wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum kuma yace in awliya'uhu illa almuttaqun ala awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum alladhina amanu wa kanu yattaqun ya yataqabbalu Allahu minal muttaqin ka dai sharaɗin kiyaye dokokin Allah da shi mutum yake samun kima da daraja a wajen Allah ba wai Allah yana gaya wa matan annabi wannan maganar bane dan ba sa yi a'a yana daɗa tunatar da su abin da suke yi ne su ci gaba da yi an gane ko domin idan ka ce da aka ce na in kun yi takawa ya nuna ba su da takawar kenan to sai ka dawo kuma ka fassara mana farkon suratul ahzab din ma nan sai ka ce kenan shi ma annabin baya ta kawan ne yasa Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyi taqillah ba haka bane ba me yin abu akan iya tunatar da shi dan ya ci gaba da yi kuma ya dada riko da abin shine abin da malamai suke cewa takmilul kamili me kyau ya kara da wanka a Hausa ko la tahsilul hasil ba wai wanda bai da abu ba a ce yayi a'a kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu aminu billahi ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani da Allah a ah, da aka ce su yi imani da Allah yana nufin ba su da imanin ko ba su yi ba in ba su yi ba tun a farko ma ai da sunan imanin aka kira su ya ayyuhal ladzina amanu aka ce da aka matan annabi da aka ce inittaqaitun abin nufi ku dage ku ci gaba da abin da kuke yi na takawa da kiyaye dokokin Allah da yi masa da'a fala taqba'na bil qawl kuma ahir kada ku rinka karya zance a lokacin da kuke tattaunawa da wani ya zama kuna yin magana ba da muryar kusa kakkiya ba irin muryar da mace takan yi tsakaninta da mijinta kar ku yi haka ubangiji ya ce fa yatma allazi fi qalbihi maradun domin wanda a zuciyarsa akwai cutar sha'awa wanda da zaran mace ta karya murya shi kenan shi an gama da shi to wannan sai ya samu jin daɗi ko kuma karkata da wani mummunan tunani game da sha'aninku wanda ku kuma kun wuce haka wa kulna qawlan ma'rufa duk lokacin da za ku yi magana ku yi magana wacce take mai kyau a shari'a wa qarna fi buyutikunna ku yi zaman ku a ɗakunan ku fi muku kima da daraja wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula kada ku rinka fita fita irin ta jahiliyar farko wa qimna salata ku tsaida sallah abin nufi ku ci gaba da tsaida sallah wa atina zakata ku ci gaba da da zakka wa ati'ina Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzansa da'a wai duk da su ake wannan maganar matan annabi ya nisa annabi wa aqimna in ittaqaytunna nunin niswa ce fa fala taqba'na wa qulna wa ati'na duk nunin niswa ce ya nuna da mata ake maganar to a ƙarshe sai Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa al bait ku sani duk wannan doka da Allah ya shimfiɗa muku tun daga farko hannan manufarsa shine ya kawar da dauda daga gare ku ya ku ma'abuta babban gida wa yutahhirukum tatahiran kuma manufar Allah shine ya tsarkake ku matukar tsarkakewa wannan ayar bakandamiyar aya ta tabbatar da cewa matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul baitin sa ne kamar yadda Zaidu dan Arqam ya faɗi wannan a hadisi manzo Allah ya ce uzakkirukum Allah fi ahli baiti kuma aka tambayi Zaidu alaysa nisa'uhu min ahli baitihi qala nisa'uhu min ahli baitihi ce kwarai kwa matan annabi suna daga cikin iyalan gidansa to kenan wannan sai ya nuna daraja da martaba ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji da kansa ya fara kare su ya fara tsarkake su ya fara wanke su ya gaya musu dokoki da ka'idoji ya ce ku kiyaye kuma manufar da ta sa na sa muku wannan dokoki da ka'idoji shine dan in tsarkake ku in kawar muku daga da wata dukkan wata dauɗa in muku wankan tsarki wankan sabulu wanka na tas wanda ba wata dauɗa ko sofani na ƙazanta da zai taba jikinku waɗanda ba sa fahimtar larabci sukan ɗauka cewa kalmar inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait ba da matan annabi take ba duk mutumin da ya wannan magana ya nuna bai fahimci larabci ba musamman larabci mafi fasaha na alqur'ani mai girma sukan kafa hujja da cewa to ai idan da matan annabi ake tun a farko ana magana da nunin niswa kamar yadda muka faɗa me yasa da aka zo nan sai aka canja salon zancen a madadin Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba an kunna rijsa ahlal bait wa yutahhira kunna tatahiran sai ya ce li yuzhiba an kum ya kawo damirun muttasil li jama'ati dhukur wa kum shi ma haka to ka'ida shine a larabci musamman larabci mafi fasaha larabcin ƙuraishawa larabcin da ƙur'ani ya sauka da shi ita kalmar ahalu wanda shine a hausa muke cewa iyali in dai an faɗe shi ana nufin mace to don girmamawa ga mace ba a ba da shi da lamirin mata sai a sauya shi ya koma lamirin maza saboda me saboda lamirin maza ya fi lamirin mata girma kamar yadda mazan ma sun fi matan mai girma akan yi hakan ne don mutunta mace da girmamata. mata abin da zai nuna haka cikin kissar annabi ibrahim da matarsa lokacin da mala'iku suka kai masa ziyara suka yada zango a gidansa da nufin za su wuce su tafi wajen ludu su je su halakar da mutanen sadum hakan ta bayyana ubangiji yace wa laqad ja'a rusuluna ibrahima bil bushra qalu salaman qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin hanif فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة كاغا وامرأته وامرأة من امرأة إبراهيم كاغا ما تقعد تك wa mura'atuhu qa'imatun Allah yace lokacin da mala'ikun suka zo suka yi wa Ibrahim sallama ya amsa saboda karamci ya maza je ɗauko abinci soyayyen ɗan maraki ya aje a gabansu ya musu tayin su ci su kuma suka ƙi su ci har ya tsorata da su da ya ga ba sa ci a duk lokacin da wannan abu yake gudana matar Ibrahim tana tsaye tana kallon me ke gudana lokacin da Ibrahim ya ce da su me yasa ba kwa ci suka ce mu ba cin abinci ya kawo mu ba zuwa muka yi mu gaishe ka kuma mu ka sani daga nan an aike mu ne zuwa wajen mutanen ludu kalmar an aike mu zuwa wajen mutanen ludu ya fitar da Ibrahim daga tsoro ya tabbatar da cewa ba mutane ba ne mala'iku ne to kwatin da mala'iku ne dan ba su ci abinci ba ba abin mamaki ba ne ba zai tsorata ba to jin cewa an aike mu zuwa wajen mutanen ludu sai ya sa matar Ibrahim ta yi dariyar murna domin sun san irin yadda lutu yake cikin halin kakanikayi irin yadda mutanensa suke cutar da shi wannan dariya ta murna da farin ciki da matar ibrahim ta tana tsaye akan ibrahim da shi da bakinsa sai ya sa su 'yan aikin sai suka yi mata albishir daman allah ya kaddara haka da ta dariya to ita ma ku yi mata albishir wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq matarsa tana tsaye da ta yi dariya sai mala'iku suka ce to daman Allah ya ce in kin yi dariya me miki albishir zaki haifi ɗa mai suna ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub kuma bayan ma ishaqa za kuma ki ƙara haihuwar yaqub ma'ana shi ishaqan zai rayu har ya haifi ɗa mai suna yaqub me hikimar haka anan malamai suka ce hikima shine duk macen da ta daɗe bata haihu ba to galibi in ta haihu ɗan wabi yake mutuwa yake to dan a kwantar mata da hankali gashi tana ta girma bata haihu ba amma duk da haka in ta haihu dan ba zai mutu ba sai aka gaya mata ma har haihuwa zai yi ma'ana kaga an fitar da ita daga tsoron cewa ko dan zai mutu kamar yadda haka ya faru a kissar zakariya shi ma ya girma bai haihu ba matarsa ta girma bata haihu ba da Allah ya tashi ba su dama sai ya sa masa suna mai rayuwa Yahaya zai rayu ma'ana dan a kwantar musu da hankali daga matsalar wabi na ɗan da uwarsa ta daɗe ba ta haihu ba bayan tsawon lokaci in ta haihu ba kasafai ‘ya'yan suke rai ba to da ka wa min mara ya yaqub qalat sai ta ce a alidu yanzu zan haihu wa ana ajuzun alhalin ni na girma bata ce ba wa ana ajuzatun da yawa zaka ga yan koyon larabci sai a ce ajuzatun tsohuwa ajuzun tsoho ko wannan koyon larabci ne shi kalmar ajuz sifa ce tasduqu lizzakari wa lil rajulun ajuzun imra'atun ma ajuzun ba a cewa ajuzatun daka ta ce wa ana ajuzun alhalin ni na manyanta wa hadha ba ali shaykhan kuma ga mijina shi ma dai ba na yau bane an kwan biyu to sai mala'iku suka bata amsa qalu rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait da haka mala'iku suka ce da ita wannan rahamar Allah ce da albarkarsa kun ga alaikum suka ce ba su ce alaiki ba tare da farkon aya ya ce wa mar'atuhu mace ce kwaya ɗaya tak kuma fa kat ita kadai ce tak amma tare da haka sai aka ce rahamatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti saboda kalmar ahal indai ana nufin iyali da ita mace to wannan shine al'adarta to haka nan a kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam ubangiji madaukakin sarki ce wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran fa qala li ahlihim kufu inni anastu nara li ahlihi matar annabi Musa ce kwaya ɗaya tak amma um kufu a madadin um kufi to haka nan dai a kissar annabi Musa ga mahaifiyarsa lokacin yana yaro ubangiji madaukakin sarki ya gaya mana bayan mahaifiyar annabi Musa ta tura ƴar uwarsa ta je ta sashi a cikin akwati ta jefa shi a kogi wa qalat li ukhtihi qussihi fa basurat bihi an junubin wa hum la yashkurun a ƙarshe bayan iyalan fir'auna sun tsince shi sun tattauna sun yadda da cewa ba za su kashe shi ba suka tuttura mata su karɓe shi su shayar da shi nono yaki ubangiji ya ce wa haramna alaihi almaradi min qablu mun hana masa ya karɓi nonon duk wata uwa da aka jingina ta gare shi don ta shayar da shi tintintini to sannan sai ita mahaifiyar annabi musan ta turo ƴan uwarsa ta ce bi bayansa wa qala li ukhtihi qussihi to shine qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun kaga ahli baitin tana nufin uwar annabi Musa to amma aka ce yakfulunahu a madadin takfuluhu wa hum lahu nasihun a madadin wa hiya lahu nasihatun da haka dai ahlul bait abinda ake nufi da shi shine mata a cikin ayar ahzab duk wanda zai shiga ko zai shiga ne karkashin su bahaushe yace albarkacin kaza kadangare ya sha ruwa a kasko to wannan a urfin qur'ani da urfin larabci kenan mu dawo hatta urfin mu na hausawa a urfin mu na hausawa ka taba jin gwauro an ce da shi ya iyali har ma karin magana ne a wajen bahaushe ya ce wai neman magana an ce da gwauro ya iyali saboda iyali ba ta wa ba sa jinginuwa da gwauro da a ce kwa gwauron nan yana da 'ya'ya amma ya saki uwarsu ba za ka ce da shi ya iyali ba amma kaddara yau aka ɗaura auren mutum gobe kuka haɗu da shi za ku gaisa za ka ce da shi me bai da 'ya'ya fa kenan ya nuna iyalin asali shine me mata yo kuma banda ma irin na wasu gwarawan ka taba ganin reshe ba a jikin tushe ba shi wai ɗa menene reshe ne me tushen uwa to ka taba ganin reshe ba a jikin tushe ba amma waɗansu sai su kokari su ce matan annabi ba ahlul baiti bane ƴaƴansa ne ahlul baiti to ƴaƴan daga sama suka faɗo ba shi ce maso uwa ya so ɗanta kuma abin mamaki wai sai ya ce ‘ya'yan son su yake amma kuma uwayen yana faɗa da su ai ba zai yiwu ba ai ba zai yiwu ba a siyasa dai ta hankali da addini da sanin ya kamata duk mutumin da kace ina son ka amma bana son uwarka ai shi ma ya san ƙarya kake yi matayen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam manyan matan da Allah madaukakin sarki ya ce ba kamar kowace mace suke ba a duniya Allah madaukakin sarki ya martaba su ya mutunta su ta yadda ya sanya su suka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka fi kowa kusantuwa da shi suka kwaso iliminsa wanda ba wanda yake iya kwaso shi musamman dangane da abin da ya shafi cikin gida da kadaituwa tsakanin mace da miji suka yada shi ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin hadisin Bukhari yace kamula minar rijali kafir da yawa daga cikin maza sun samu kamala sun samu lambar girma sun samu lambar yabo an samu annabawa da yawa a cikin maza sai annabi ya ce walam yakmul minan nisa amma sai dai kash da yawa daga cikin mata sun yi sakaci ba su samu lambar girma ba da lambar yabo ba sai manzo Allah ya ce illa asiyatu bintu imra'atu fir'aun wa maryamu ibnatu imran wa khadijatu bintu khuwailid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin mata kuwa ɗaiɗaiku ne suka samu lambar yabo da girma irin suna na Asiya mata Fir'auna irin suna na Maryamu ƴar Imrana irin suna na Khadijatu bintu Khuwailid sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna fadla Aisha ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'iri ta'am yace to ku sani ita ku Aisha darajarta akan sauran mata kamar darajar tuwo ne akan sauran abinci na ce mana tuwo saboda mu Hausawa ne inda bare bari muke magana sai mu ce kamar burabusko in zage zagi ne sai mu ce kamar fate amma da yake mu kana ne sai mu ce kamar me tuwo to kila wani ya ce haba malam ya zaka ka ce tuwo ya fi sauran abinci to ko ka san yadda ake gane abincin da ya fi yadda ake gane shi a tafi ranar biki mafi kololuwar ranar bikinmu a addinin musulunci ita ce ranar mai sallah karama ko babba in an yi abinci ranar me ake cewa in kai dan binni ne ma indomi ce tafi burge ka yanzu ka taba jin an ce indomin sallah kuma ba za a taba faɗa ba duk kwalliyar da za a yi wa indomi ba za a ce da ita ta sallah ba ka taɓa jin an ce sakwarar sallah ba za a faɗa ba ka taɓa jin an ce shinkafar sallah ba za a faɗa ba amma sai a ce me wannan ya nuna tuwo ya fi kowane abinci kima a wajen bahaushe kuma ni daman bahaushe ne kuma da hausawa nake magana tare da cewa kalmar saridu a larabci ba tuwo take nufi ba amma wani abinci ne wanda su ma larabawa ba sa iya cin sa sai da miya to mu ma a hausa akwai abincin da baya ciwa sai da me shine me shi yasa malaman hausa sukan fassara saridu da tuwo li taqribil ma'ana dan a kusanto da ma'anar kusa kai bahaushe ka fahimci ina aka dosa amma ba wai dan ana nufin a ce an fassara maka ainihin sarid shine ainihin tuwo ba a'a larabawa cikin abincinsu ba su da wani abu sunansa tuwo musamman larabawa na gabashin duniya sosai larabawan yamma yamma ne waɗanda suke kusa da mu a afirka su ne suka san tuwo amma su ma ba sarid suke ce da shi ba asida suke ce da shi larabawan sudan asida an gane ko to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin ya nuna cewa nana Khadija tana da falala kuma ta samu lambar yabo wanda Khadija ita ce uwar ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin nufi ita ce uwar gidansa ita ce matarsa ta farko kuma ita ce uwar ƴaƴansa baki ɗayansu bakwai ɗin in ban da ƙwaya ɗaya shida kai in da ƙwaya ɗaya na bakwai shine Ibrahim al-Mu'azzam wanda Mariyatul qibtiya ita ta haife shi kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mataye guda nawa guda goma sha uku guda goma sha uku ne an gane ko waɗansu malaman ma suna ƙara adadin ya fi haka kamar imamul qurtubi in ka tafi karkashin waccan ayar da muka karanto ya nisa annabi qurtubi yayi tafsiri mai tsawo ya kawo matan da annabi ya aura ya mutu ya suka yi masa takaba da wanda ya aura suka riga shi mutuwa da waɗanda yayi yunƙurin ya aura bai aure su ba da waɗanda ya aure su amma ya sake su Qurtubi ya kawo wannan a ƙarƙashin tafsirin wannan aya a cikin aljami li ahkamil Qur'an matayen da aka fi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su guda goma sha ɗaya ne guda tara ya rasu ya basu suka yi masa takaba guda biyu suka riga shi rasuwa da haka malamai suka ce idan aka ce ummahatul mu'minin waɗannan kadai ake nufi duk matar da annabi ya aure ta ya sake ta ba ta shiga ummahatul mu'minin tare da cewa annabi ya taɓa aurarta kuma duk wani hukunci da ya hau kan ummahatul mu'minin bai hau kanta ba na cewa kar a aure ta a'a irin waɗannan matan an aure su da haka su ba da waccan alfarma ta cewa babu aure tsakaninsu da sauran muminai sannan duk matar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sota ta yayi nufin ya aure ta Allah bai kaddara masa ba ita ma ba ta shiga ummatul mu'minin amma waɗanda suke shiga su ne waɗannan guda goma sha ɗaya guda goma sha ɗaya kamar yadda na faɗa biyu sun riga shi rasuwa khadija da zainab bintu kuzaima wacce ake wa alkunya da ummul masakin Manzala yana da Zainab guda biyu akwai Zainab bintu Jahash wacce Zaidu ya aura da farko daga baya kuma Allah ya raba auren ya aura wa Annabi da kuma Zainab bintu Kuzaima ita ce ummul masakin wacce tana daga cikin matayen da suka rigayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rasuwa to waɗannan matayen da Allah subhanahu wata'ala ya alakanta su da Annabi alaka ta aure waɗanda suka fi kowanne daraja wanda zamu buga misali da su guda biyu ne sai ta uku wacce za mu share fage da ita ya zama mun yi khatma da ita ta farko ita ce na na khadija duk wata daraja da ka sani wata mata daga cikin matayen annabi tana da shi khadija ta ɗarata. ta saboda dalilai da yawa na daga cikin dalilan hadisin da ya zo cikin sahih bukhari a kitabul manaqib babu fadli khadija babin da yake magana akan falalan na na khadija Imam al-Bukhari ya kawo hadisi wata rana na na Khadija annabi ya fita ya dan yi gumi sai ya dawo gida dan ya dan huta Khadija tana ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta yi maza maza ta tafi ta je ta dan hado masa wani abin taba kalashe ko farau farau ko wani abu dai mai sanyi yadda ya kamata kowace mace ta karbi mijinta in ya shigo gida wannan bajintar da Khadija ta yi kafin ta hado farau farau din ta dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi sallam sai Allah ya turo mala'ika jibrilu daga saman sammai bakwai mala'ika jibrilu ya zo ya gaya wa annabi ya ce hazihi khadija gana na khadija nan tana tahowa fa iza atatka in ta zo gare ka fa qul inna allaha yuqri'uki salam kace Allah da kansa ya ce a gaishe ta wa yubashshiruha bi baitin min qasabin la nasba fihi wa la sakhba fihi kuma ka gaya mata Allah ya ne mata albishir da cewa akwai wani gida na musamman da aka tanadar mata shi a aljanna na gwal da gwal ba na bulo da bulo ba a'a na gwal da gwal gidan da babu hayaniya a cikinsa babu hargowa babu wahala shikenan na na Khadija ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya karbi farau farau din da ta zo masa da shi sannan sai ya isa mata da wannan sako inna Allah yuqri'uki salam Allah ya ce a gaishe ki Khadija malamai suka ce daga bakin Khadija aka fara jin yadda ake gaida Allah in ya ce a gaishe ka domin duk wanda ya ce maka assalamu alaikum kai me zaka ce mai to shi Allah ba haka ake ce masa ba domin shi Allah shi kansa assalamu ne yana daga cikin sunayensa me assalam wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa rahmanur rahim huwa allahu allazi la ilaha illa huwa al malikul quddus assalam kuma cikin adabul mufrad na imamul al-Bukhari ya kawo hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah huwa salam ko assalamu ismun min asma'illah ja'alahu fil ardi fa abshuhu bainaku to da ka shi Allah ba a ce masa wa alaikas salam da yace inna Allah yuqri'uki salam Khadija take sai ta ce inna Allah huwa salam yo ai shi Allah shine assalamu ba za mu ce da shi wa alaikas salamu ba to amma shi dan aiken annabi da jibril sai ta ce wa alaika wa ala jibril assalam to kai kuma manzo Allah da jibril kuma amincin Allah ya tabbata gare ku to da haka malamai suka ce ba a taba samun wata mata a duniya da Allah ya ce a gaishe ta ba sai Khadija wannan ya nuna me Khadija ta fi kowace mata cikin matayen annabi domin ko sauran abokan zaman ta Allah bai ce a gaishe su ba a cikin sahihi muslim akwai hadisin na na Aisha wata rana mala'ika Jibril ya zo wajen Annabi suna tattaunawa sai Aisha ta zo sai Jibrili ya ce a ce da Aisha ina gaishe ta bai ce ba wai a ce da Aisha Allah yana gaishe a'a shi Jibrilin ne yake gaishe ta da haka aka gaya wa Nana Aisha cewa Jibrilu yuqri'uki salam Jibrilu yana gaishe ki ta ce wa alayka wa alayhi salam kai da shi kuma amincin Allah ya tabbata gare ku to kai ku ka san babu haɗi wanda Allah ya gaisar da wanda me jibrilu ya gaisar tare da cewa jibrilu ba zai yi ba sai da umarnin Allah amma dai duk da haka sawun giwa ya take na raƙumi kamar yadda bahaushe yake cewa daka na Aisha ita ce mai daraja ta biyu cikin matayen annabi amma ka sani Aisha ba ta taɓa ganin Khadija ba a rayuwa kwata-kwata ba ta taɓa ganin ta ba ita da kanta take faɗa domin autar Khadija ita ce nana Fatima ta girma Aisha har Khadija ta yi rayuwarta a gidan manzo Allah har ta bar duniya ba a ma haifi Aisha ba ko an haife ta malamai suka ce ba ta yi wayo ba da haka ba ta san Khadija ba ita da kanta take faɗa a cikin hadisin Bukhari tace ce ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi ma ghirtu ala Khadija ta qattu wa ma ra'aituha ban taba kishi da wata daga cikin matan annabi ba irin kishin da ne da Khadija amma fa ban taba ganin ta ba amma me ya ja kishin ta ce walakin kana rasulullahi yukthiru dhikraha abin da ya ja kishin saboda annabi yana yawan ambatanta to ko in kana da mata kullum zaka ce wance wance ai dole sai ta bi wai wace ce wancan nan wai wace ce wancan nan kuma duk da cewa ta ce ta yi kishi ba wai kishi irin na matanmu na yau ba fa domin su manya ne da haka kishi irin na girma ake yi ba kishi irin na kaskanci ba domin kishi irin na jahilan mata wannan kishi ne na kaskanci kwarya ta bu kwarya. nana Aisha bata taba ganin nana Khadija ba amma ta ce tana kishin Khadija saboda yawan ambatan Khadija da annabi yake saboda Khadija ta shiga ran annabi sosai nana Aisha take ba da labari ta ce wa rubbama qata ash-shata wa dhabaha ash-shata thumma yuqatti'uha a'da'an thumma yab'athu fi sada'iqi Khadija tace haka kawai annabi yakan je kasuwa ya siyo akuya ko tinkiya ya zo ya yanka a daddatsa naman ya ce a kai gidan kawayen Khadija saboda mai alƙawari tuna Khadija da yake yi ta ce wata rana muna zaune a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga yar uwar na na Khadija uwarsu ɗaya ubansu ɗaya muryarsu ɗaya in tai magana in ba ganin ta kai ba sai ka ce Khadija ce ita sunanta Halatu bintu Khuwailid ita kuma Khadija bintu Khuwailid Nana Aisha ta ce Allah yana kishin gida a gidana kawai sai wannan halar ta yi sallama assalamu alaikum ta ce annabi ya tashi firgigit an tuna masa da jiya Ta ce yana cikin nishaɗi da fara'a yana Allahumma hala Allahumma hala Allahumma hala lale maraba da hala lale maraba da hala mana ‘yar’uwar Khadija ce ta tuna masa da Khadija Na Aisha ta ce wannan yawan ambato da annabi yake yi na Khadija ya sa wani lokaci har ne masa wani kacici kacici a fakaice na ce ya ma'aikin Allah gona ce sabuwa ba wanda ya taɓa shiga sai kai da gona tsohuwa wacce wani ya yi kiwo a cikinta tumakai sun tattaka sun yi kaza wacce za ka fi so abin da take so ta faɗa a hikimance ita budurwa annabi ya aure ta khadija kwa kanta zo gidan manzo Allah aure biyu ma ta tana da 'ya'ya a wasu gidajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko shakka babu gona sabuwa ita za a fi so sai dariya ya dai san me take nufi aisha ta ce wata rana har da na fusata na ce mata zukuru min a ajus min a jaizu quraish hamra'u shidikain halakat fi kad qad abdalaka Allah khairan minha ce, ya ma'aikin Allah me yasa kake yawan ambatan wata gyatuma cikin gyatuman quraishawa me jan dasa shi ma'ana wacce ta tsufa tuko domin Khadija kan ta zo gidan manzo Allah ta manyanta dan ta girme shi halakat fi dar ta dade da rasuwa ma fa amma kake yawan ambatanta kada abdalaka Allahu khairan minha Allah ya musanya ma da wacce ta fita sai annabi ya ce ma abdalani Allahu khairan minha a Aisha wannan kan nogo area ce Allah bai musanya mun wacce ta fita ba Aisha ta ce tunda naga annabi ya fusata a wannan rana ban sake tanka masa ba akan Khadija malamai suka ce idan ka tattara waɗannan hadisan da ire-iren su suke nuna falalar Khadija akan dukkan wata mata daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ta falala ita ce uwar yaya shikenan domin manzon Allah da kansa sai da ya ga Aisha wannan yace ita ce fa uwar na ita ce fa uwar na to sai mu dawo ita kuma ga Aisha malamai suka ce Allah cikin hikimarsa waɗannan matan guda biyu da Allah ya tara wa annabi akwai hikima babba tare da cewa dukkan sauran matayen annabi akwai hikimar da Allah ya haɗa shi da su amma dai hikimar haɗa annabi da waɗannan matan guda biyu Aisha da Khadija Khadija ta girme shi Aisha ko kasan kasan take nesa ba kusa ba suka ce dan taimakon addini ne kai tsaye domin kowa ya sani lokacin da annabi ya fara da'awa duk mutanen maka sun guje shi sun kwace kuɗaɗensu daga hannunsa a lokacin kuma yana buƙatar kuɗi a lokacin Khadija ce kadai ta tsaya masa ta fuskar tattalin arziki shi yasa ma in ba ku manta ba ga duwanda wanda ya karanta tarihi ya san shekarar rasuwar Khadija da bafansa Abu Talib me yake kiran su amul huzn shekarar bakin ciki saboda manzo Allah ya gamu da kunci sakamakon rabuwa da waɗannan bayan Allah guda biyu Khadija ta fuskar tattalin arziki da tarairayarsa da bashi shawara da kaza da kaza da kaza da kuma basan fafansa Abu Talib ta fuskar bashi kariya daga harin Qurayshawa na wajen gida to ita kuma Aisha suka ce hikimar da yasa Allah ya haɗa shi da ita da ƙananan shekaru da wankakkiyar ƙwaƙwalwa irin ta yarinta dan ta kwashi ilimi da yawa daga wajensa bayan ya tafi kuma ta yaɗawa tare da cewa wasu daga cikin malaman hadisi suna cewa hadisin bai inganta ba manzo Allah ya ce khuzu nisfa inda hadhihi humaira ko min hadhihi humaira ku riki daya bisa ukun eh, rabin addinin ku daga wajen wannan yarjar ana nufin Aisha Hafizul Mizzi ya kawo ka'ida cewa da hadisin ma da yazo da humaira bai inganta ba amma Ibn al-Qayyim a cikin littafin Al-Manarul Munib fi sahihi wa da'if yace wannan ka'ida ghairu muttaridah ka'ida ce ba mai tabbas ba akwai hadisai da yawa da suka inganta da sunan humaira'u humaira'u humaira lakabi ne na nana aisha da yawa za ka ji bahaushe yakan ce da mai suna aisha humaira kuskure ne ba humaira ba ne humaira'u ra'u ne lakabin nana aisha amma ba humairatu ba waɗanda suke zagin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam sukan fake da wannan sai su ce yo ba gashi ba ma annabin ya ce da ita humairatu domin mu haka muke faɗa wanda kuma ba haka abin yake ba idan ka ce humaira tasgiri ne na himara himara jaka humairatu ƙaramar jaka amma shi laƙabin na na aisha humaira'u daga hamra'u hamra'u ja an gane ko domin ka'ida ta larabci dukkanin sunan da ya zo ala wazani fa'ala siga ce mu'annasa in namiji ne ka ce Ahamar, ja in mace ce fa hamra'u in namiji ne abyadu fari in mace ce bayda'u in namiji ne aswad baki in mace ce sauda'u in namiji ne akhdar kore in mace ce khadra'u to haka nan ahamar hamra'u to hamra'u ja to su a larabci akwai abin da ake kira da tasgiri tasgiri suna babba da kuma suna mai karami da haka su suna da auzan na tasgiri kamar mu ne a hausa a ce baba karami da baba babba to su ba su da bukatar sai sun kara kalmar karami ko babba kaga kawai balarabe in zai ce maka baba babba sai ce abu amma baba karami fa ubaibu ubaibu shine baba karami akhu dan uwa babba amma karamin dan uwa fa ukhay ukhayyu shine dan karamin dan uwa Aisha ane mata lakabi da Humaira'u manzo Allah shi yake mata lakabi da Humaira'u an tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Amr dan As aka ce ayyun nasi ahabbu ilaik wani mutum daga cikin mutane ka fi so qala Aisha ce Aisha na fi so aka ce thumma man bayan ita sai wa qala thumma abuha ce sai kuma babanta matan annabi da kansu sun sani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama baya boye kaunarwa Aisha a fili yake bayyanawa yana kaunar Aisha kuma su ma sun san da haka sun sallama da haka Nana Sauda bintu Zam'a ɗaya ce daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma wacce ta girma ta yi shekaru da yawa sai ta fahimci cewa ita yanzu ba ta da sha'awar ɗa namiji to kuma zamanta a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tana ganin kamar akwai matsala domin zai iya yiwa wata rana annabi ya sake ta saboda kamar ka iya cewa ta zama ba ta da amfani a gidan ita ba za ta iya girki ba ita ba za a iya kusantar ta ba ba ta da sha'awa ta manyanta to sai ta yi sulhu da annabi kamar yadda Allah ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iraban fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha idan mace ta gane mijinta yana dan jan baya da ita a kowane lokaci ya fusata zai iya bata takarda to ta zo ai sulhu sulhun shine ta rage wasu nauye-nauye da take dora masa ta ce ni mai gida ma daga yanzu na daina karɓar kuɗin wanki na rinka da kaina to shi duk lokacin da ya je to na dan samu sauki sabanin matan yau matan yau idan ta gane wai so kake ka karo kishiya to bukatu sai su karo to kuma in bukatu suka karu wai ita hasadar ta au kana ma da kuɗi har aure zaka kara to ai ni dama ina bin ka bashin kuɗin kaza kuɗin kaza kuɗin kaza to anan kuma sai ki dada tunzura shi na na sauda da ta fahimci cewa komai zai iya faruwa a kowane lokaci sai ta zo aka yi sulhu ta ce ya ma'aikin Allah ni kwanaki na na girki na bawa Aisha da haka annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo ranar girkin aisha double yake mata da kwanakinta da kuma kwanakin sauda me yasa sauda bata ba wa sauran matan ba saboda ta san ga yar gaban goshi kuma so take ta farantawa annabi rai dan haka bari ta yi masa kyauta da abin da zai so matan annabi da kansu suke faɗa mun gane ubangijinka son zuciyarka yake bi wai me yasa suka gaya masa haka suka ce saboda ka'idar annabi zai yi tafiya in dai ta kwana ce baya tafiya shi kadai sai ya tafi da ɗaya daga cikin matansa to kuma in za a yi tafiyar ƙuri'a ake yi ba wai da mai girki kawai ake tafiya kai tsaye ba ƙuri'a ake yi to duk lokacin da aka yi ƙuri'a ƙuri'a Aisha ce take fitowa <laughs> suka ce ma ra'aina rabbaka illa yusari fi hawak wallahi mun gane ubangijin ka ma son zuciya ka yake bi domin kai ma ka fi son ka tafi da Aisha da ka yadda za a murza ƙuri'ar ta ta ce take fitowa shikenan sai a zauna lafiya nana Aisha tana faɗa Allah madaukakin sarki ya min waɗansu baiwa wanda bai wata mata ba daga cikin matan annabi tare da cewa kowace mata cikin matan annabi inda za mu bi ta daki daki akwai wata baiwar da Allah ya mata bai wa ƴan uwanta ba Khadija mun tsallake kanta amma bari mu ɗan yi ribas mu faɗi tata kafin mu zo ta kan Aisha yana daga cikin baiwar da Allah ya wa Khadija ita ce kadai matar aure da ta haihu da Annabi ita kadai Allah ya azurta da wannan Mariyatul Qibtiyya baiwarsa ce ko mu ce sadakansa ce baiwa ta biyu Nana Khadija ita ce kadai matar da ta zauna da Annabi babu kishiya amma duk wata mata da ta zauna da Annabi ta zauna da kishiya malamai suka ce me yasa Khadija ta zauna babu kishi annabi bai taba tunanin yayi aure ba sai da Khadija ta bar duniya suka ce saboda ta isar masa kowace fuska kowace fuska ta gamsar da shi ta ɗauki hankalinsa ta mantar da shi da dukkan wata mace to amma sauran tare da sun yi iya kokarin nasu Allah bai ba su wannan martabar ba nana Aisha take cewa yana daga cikin darajar da Allah subhanahu wata'ala yayi min akan kowace mace a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine bai taba auren wata budurwa ba sai ni wannan daraja Aisha ce duk wata mata da ka sani annabi ya aure ta a duniya to ta taba yin aure a wani gida amma Aisha ce aka kawo masa ita wankakkiya fil a cikin leda Nana Aisha take cewa Allah bai taɓa masa wahayi ba face ina sai da wata mata yana tare da wata matarsa in ba ni ba suka ce dukkanin wata mata da annabi yake ɗakin ta ba a taɓa masa wahayi a ɗakin ta ba sai a ɗakin Aisha a wani kaulin malamai suka ce ba wai a ɗaki ake nufi ba a shimfiɗa ɗaya a kwance aiwa annabi wahayi yana shimfiɗa ɗaya a kwance da wata mata cikin matansa ba a taɓa ba sai Aisha amma a ɗaki an yi da wasu kamar Ummu Salama wasu malaman tafsiri sun ce wa ala salasati allazina kullifu ko laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari allazina tabu har wa salasatin salasati allazina kullifu wannan ta faru ne a lokacin annabi yana girki yana kwance a dakin ummu salama a ranar girkin ta amma dai ba yana kwance da ita akan shimfiɗa ba sannan yana daga cikin baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya wana na Aisha kasantuwar manzon Allah ya rasu ya bar duniya amanna da jikinta wanda wannan ma yana da bukatar faɗaɗa bayani amma ba mu da lokaci yana daga cikin baiwar da Allah ya yi wa nana Aisha ta ce yawun baki na shine ƙarshen abin da ya shiga bakin annabi Allah ya karɓi rayuwarsa yana daga cikin baiwar da Allah ya yi wa Aisha binne annabi da aka yi a ɗakinta wanda mun sani lokacin da annabi ya fara jinyar ajali ba a ɗakin nana Aisha yake ba a ɗakin wata daga cikin matansa yake kuma zai ɗau tsawon lokaci kan girkin Aisha ya kewayo to amma kullum in aka zo duba shi musamman ɗiyarsa na na Fatima in ta zo duba shi sai ya rinka tambayar ta yaushe girkin Aisha zai zagayo yaushe girkin Aisha zai zagayo da haka malamai suka ce na na Fatima ita ta tara uwayenta masu albarka da daraja ta ce ina gama ku da Allah ku yi wa mahaifina afuwa ya koma ɗakin Aisha ya yi jinya domin kullum muka zo magana ta da shi yaushe ne zan koma ɗakin Aisha yaushe ne zan koma ɗakin Aisha sai suka sallama suka yadda a wani kaulin aka ce su da kansu ne suka yi balantiya don su faranta masa rai suka bashi dama ya tafi ɗakin Aisha ya yi jinya a can wanda kuma Allah ya karɓi rayuwarsa a can kuma aka binne shi a ɗakin ta to da ka wannan da yake nuna mana darajar waɗannan mataye musamman na na Aisha kamar yadda muke faɗa a ƙarshen rayuwa babu wata daga cikin matayen annabi da ta yada addini irin Aisha saboda baiwar da Allah ya mata na samun kusanci da annabi sama da sauran wanda suka zauna tare da ita da kuma kwakwalwar yarinta da ta haddace abu mai yawa na hadisan annabi domin ita kadai ce cikin ummahatul mu'minina wanda suka rawaito hadisi sama da dubu dubu kamar yadda mai baikuniya ce sab'atun min as-suhbi fawqa al-alfi qad naqalu min al-hadisi anil mukhtari khairi mudar sai ce abu huraira sa'adun jabirun anasun siddiqatun wa abbasin kaza kabnu umar siddiqatun yana nufin nana aisha mutum bakwai cikin sahabbai su suka fi kowa yawan hadisan annabi to bakwai din nan daga cikinsu su akwai nana aisha ita ce siddiqatun mai gaskiya yar mai gaskiya yana daga cikin darajojin nana aisha ba wata daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala ya tare mata fada kai tsaye tare da cewa Allah yana tare musu fada baki daya amma da yake ba wacce ta fuskanci attacking a cikin matan annabi sama da ita shi yasa ba wacce Allah ya fi tsayawa ya kare mata fada sama da ita ayoyi guda goma sha ɗaya cikin suratun nuri duk akan aisha suka sauka ko a sanadiyar aisha don tare mata faɗa suka sauka shi yasa wasu malaman suka ce duk wanda ya zagi wata daga cikin matayen annabi ya zama fasiki amma in ya zagi aisha musamman ya tuhumce ta da zina to kafuri ne kaulan wahidan domin da Allah yake faɗa yana cewa ne abin da Allah ya faɗa din nan na tare mata faɗa karya ne to yanzu faɗan ya tashi daga kan aisha ya koma kuma tsakanin shi da Allah da haka nana Aisha tana da darajoji da martabobi da yawa wanda lokaci ba zai ba mu damar mu yi ta faɗar su ba mu yi ta faɗar su ballantana har mu tsallake mu shiga wasun su mace ta ƙarshe wacce zan ba wa malam mai ta'aliki damar ya zo ya mana bayani a kanta ita ce na na hafsa daman na ce zan ɗauki guda uku a matsayin samfuri aisha a khadija da aisha sai kuma hafsa aisha da hafsa sun fi kowa daga cikin matayen annabi fuskantar kalubale me ya ja saboda matsayin iyayensu a wajen annabi wanda kuma ya tsolewa da yawa daga cikin mutane ido mahaifiyar na na Aisha ummu Ruman daman ta gaya mata tun lokacin da aka yi mata shari da ta zo gidan tana kuka sai ta ce ya bunayyati ce yake ta kwantar da hankalinki ma min ra'atin hasna inda rajulun yuhibbuha walaha da rairu illa hasadnaha ta ce yake yata ki kwantar da hankalinki ba za a taɓa samun wata mace kyakkyawa kamar ki ba a wajen mijinta kuma yar gaban goshi ba kuma tana da kishiyoyi face sai an mata hasada to ita anan ta faɗi wannan kalmar ne don ta kwantar da Aisha mai hankali mahalli shahi cikin wannan asar shine ka gane cewa da yawan mutane sun yi wa Aisha hasada sun yi wa Hafsa hasada sakamakon matsayin iyayensu guda biyu sanadiyar iyalan Abubakar wanda kuma Aisha daga ciki ta fito Allah ya saukarwa da al'umman nan sauki ba ɗaya ba ba biyu ba mu ɗauki mas'alar temama da kowa ya san gatan da Allah ya mana game da sha'anin temama in mun rasa ruwa mu yi temama ko ba mu da lafiya mu yi temama ko muna jin sanyi muna tsoron cutuwa mu yi temama shin sanadiyar wa temama ta sauka sanadiyar Aisha shi yasa usaidu dan hubairu lokacin da ayoyin taimama suka sauka wadda kissa tana da tsawo ba mu da lokacin ambatanta sai da yawa sayyidina abubakar godiya da jinjina da kuma aisha yace ma hiya bi awwali fadilatikum ya ala abi bakr wallahi wannan ba ita ce fallaku ta farko ba a sanadiyar ku Allah ya wa al'umma sauki ya ku iyalan gidan abubakar nana hafsa diyar sayyidina umar ce umar kuma shi ke biye wa abubakar da ka hafsa ta zauna tare da Aisha a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wacce take akwai fahimtar juna da jituwa kwarai da gaske tsakaninsu kamar yadda hakan take gudana tsakaninsu da iyayensu Hafsa Allah madaukakin sarki ya kaddara annabi ya aure ta bayan ta taɓa yin aure a wani ƙauli na malamai suka ce ko dai mijinta yayi ridda a hijira Habasha ko kuma ya mutu wanda daga ƙarshe sayyidina Umar yake nema mata miji na gari ya je wa abubakar tai ya ce ka auri ta hafsa abubakar ya shiru ya ƙi magana ya zo ya samu usman ya ce ya usman ka auri ta hafsa sai usman ya ce gaskiya ni yanzu ba da ra'ayin aure to shi abubakar abin da ya sa ya shiru saboda annabi ya fara tattaunawa da abubakar a asirce cewa yana so ya auri hafsa to shi kuma abubakar baya so ya faɗi sirrin annabi da haka da Umar ya ce masa Abubakar ka auri ta Hafsa sai ya shiru to shi kuma wannan shirin sai ya fusa ta Umar shine daga baya da Annabi ya zo ya ce yana son Hafsa zai aure ta Umar ya ce ka godiya ta tabbata ga Allah na nema wa ta miji na gari Allah ya zaɓa mata wanda yafi wanda na nema mata yace ce Abubakar da naje je na ce ya auri ta ya mun shiru shirin da ya mun ya bani haushi matuƙa amsar da Usmanu ya bani ta yi min ban ji daɗinta ba amma har gwanda-gwanda ita akan shirin abubakar domin usman kai tsaye fito ya ce masa gaskiya umar ni yanzu bani da ra'ayin aure shi kuma abubakar bai ce eh ba bai ce a'a ba to sai bar umar sai bar umar cikin duhu to daga baya umar ya zo yake tambayar abubakar me yasa da na ce ka aure hafsa ka ƙi magana ya ce ai saboda mun fara maganar da annabi ya nuna min yana santa to kaga a lokacin kuma tunda maganar bata fito fili ba ni kuma ba zan tona maka asirin annabi ba to da ka dai wannan ita ce Hafsa bintu Umar Allah madaukakin sarki ya kara yadda ga uwayen mumine baki ɗayan su Allah madaukakin sarki ya raya mu da kaunar su Allah madaukakin sarki ya kashe mu da kaunar su ubangiji madaukakin sarki ya tashe mu tare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutum yana tare da abin da yake kauna a ranar tashin alkiyama Anas ya ce ba wani hadisi da ya faranta mana rai cikin hadisan da annabi ya gaya mana sama da wannan hadisin domin muna jin cewa a lahira za mu kasance tare da shi kansa annabin za mu kasance tare da abubakar za mu kasance tare da umar domin dukkaninsu muna son su muna ƙaunarsu to da haka son abu yana sanya a lahira Allah ya haɗa ka da shi Allah maɗaukin sarki ka haɗa mu da waɗannan ababen ƙauna mu wasalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alkhairi wato kullum kamar yadda malaman mu suke gaya mana mu tashi mu tafi mu je mu yi karatu wannan zance ne na gaskiya yanzu shi shogun malami Allah ya ji kan malam Ja'far Muhammad Adam da bu su irin wannan renan ba da bu mu samu irin wannan falalar ba muna masa fatan alkhairi wannan bawan Allah Allah ya saka mana da alkhairi mallam Abubakar Allah ya kare mana kai ya kare mana lafiyarka da imaninka da mutuncinka da naka da na iyalinka Allah ya kara mana yawan ku malami na gaba da zai ta'aliki shine barista shehu malami kuma a lokaci guda wato ita sunna wato ba abin da ta rage mata komai zai ga tana da shi barista ne ba na gaske kuma a lokaci guda malami wannan masallacin namu na zango na badawa lay out darul hijira na'ibi ne a masallaci tudun murtala ma na'ibi ne shi kadai bawan Allah Allah ya saka Allah ya rayuwa albarka barista bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don a cikin wannan masallaci mai albarka tare da ‘yan uwa masu albarka ba don kai masu don miwa kawukanmu nasiha akan wani abu da yake da mahimmanci a cikin wannan addini namu kuma malam abubakar ya yi iya ƙoƙarinsa wajen tattauna maudu'in yadda ya kamata sai dai fatan allah ya saka masa da alkhairi kasantuwar yadda malam ya ɗauki lokaci yana yin bayanai bayanai da suke masu gamsarwa la'alla abin da zan iya yi ne abubuwa ne da wuce guda uku ba eh, dama amfanin ta aleki kila lokacin da mutum yake jawabi tun da ba takarda ce a hannunsa ba abu ne da yake yi da kwakwalwarsa ya iya faɗin wani abin ya tsallake wani abin wani kuma abin yana iya kyale shi saboda kar ya tsawaita ko wani a makamancin haka ɗaya daga cikin abubuwan da zan yi guda uku ina so mu fahimci cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dukkan aya da dukkan wani hadisi da ya tattara sahabbai a dunkule ya faɗi wata falala ta su to matan annabi sallama suna shiga ciki domin su ma bayan kasancewa su mata na manzon Allah sallallahu alaihi sallama da dukkan wannan falala da shafi su da malam ya faɗa kuma suna cikin zumni na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda wannan na nuna mana irin su da darajarsu manzala sassalama manzala duk abin da Allah maɗaukin sarki zai zaɓa masa to yana zaɓa masa first class ne ya bashi ya zaɓa masa a littafi shine alkur'ani littafin da ya fi kowane littafi falala da kima da daraja shi kansa littafin sai da aka zaɓi garuruwan da zai sauka ko dai ayata ko dai sura ta zama makiya ko ta zama madaniya ko dai an ce suratu fatihatul kitab makkiyatun wa haya sabo ayat ko suratul baqarati madaniyatun wa haya mi'atani wa khamsun wa thamanuna ayat ko dai zama makiya ko kuma ya zama madaniya haka Allah madaukin sarki ya sabar masa sahabbansa wanda matansa suna ciki wanda matansa suna ciki shi kansa annabi sallama abin da ya kamata mu gane kuma wanda malam ya faɗa a ciki shi ne wanda ya fi kowa alkhairi a cikin halittun Allah wannan yasa idan Allah ta'ala zai aiko annabi yana bashi ka'ida ce akwai annabin da zai zuwa a ƙarshen zamani idan ka riske shi zaka taimake shi zaka ajiye littafin ka kabnasa za ka tashi daga annabi jagora ka zama annabi mabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin bayan wannan fifiko da Allah ta'ala ya wa annabi sallama dan ka gane annabi sallama ba wasa bane ɗan gata ne na Allah zaɓaɓɓe ne a gurin Allah sai Allah maɗaukin sarki ya dinga bayanin ƙimarsa da darajarsa a gurin mutanen farko shi sa ba su riske shi ba amma sun san shi ya bayaninsa a cikin attaura ya bayaninsa a cikin injila ya bayaninsa a gurin al'ummar baya alladhina yattabi'una rasulan rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil kaga wannan yana cewa tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ashe an yi mutanen baya an yi musu bayanin sun san shi saboda kimarsa da darajarsa kuma ga hadisin muslim Allah ya zabi kinana daga ƴaƴan Isma'il ya zabi a Quraysh daga kinana ya zabi bani Hashim daga Quraysh ni kuma ya zabe daga banu Hashim kaga sai da Allah ya zabe shi ya zabe shi ya zabe shi to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda matan suna ciki su ma haka Allah madaukin sarki ya zabe su haka Allah ta'ala ya zaɓe su kuma ya yi bayaninsu a cikin littafan magabata mana attaura da injila don Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cewa kafa billahi shahidan muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يفتقون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيتي ذلك مثلهم في التوراة يتي ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار kaga wannan shine misalin su a taura kuma wannan sahabban sai Allah madaukin sarki ya ce yayi musu wannan halittar ne liyagiza bihimul kuffar dan ya fusatar da kafare da su dan in kafare sun gansu su jawo shi ko sun ji tarihin su su jawo shi sisa yana cikin littafin a ashifana na na bi ta'rifi mustafa imam malik yake cewa man gadahu ashabu muhammadin faqad kafar duk wanda ya zama yana jin haushin sahabban manzal sallama to wannan ya zama kafiri idan Allah ya ce liyaghiba bihimul kuffar wanda matan annabi sallama suna ciki idan muka dauki hadisin da ke cikin musnad na na imam ahmad da al-mustadrak na hakim wanda hadisin mawqufi shine ya tabbata shine wanda ahmad shakir ya ya, albani kuma yace hadisi ne hasan hadisin abdullahi dan mas'ud cewa abdullahi dan mas'ud ya ce Allah madaukin sarki ya duba zukatan bayi sai ga ba zuciyar take da tsarki take da kyawu irin ta manzala sai salama sai Allah ya zabe shi ya bashi amana ta sakon wannan addini Allah ya duba cikin wannan al'umma gaba daya <coughs> ya ga ba zuciyar waɗanda take da tsarki da tsafta irin zuciyar sahabban manzala sai salama sai ya zabo su suka zama mataimakansa waziransa sarkansa wannan ya tabbatar ma da cewa Allah madaukin sarki zabo su yayi to abin da nake so mu fahimta a nan gurin bayan abin da malam ya mana bayani na falalar da matan annabi sai salama suke da shi to kuma at the same time waɗannan matan kuma suna cikin sahabbai kaga ya ishe su falala zaman su da annabi sallallahu alaihi wasallam ta aure annabi ta yi mu'amala ta auratayya da annabi sallallahu alaihi wasallam kila wataran sukan yi wanka tare da wadansu abubuwa a tare su tsere a tare tare da manzo sallallahu alaihi wannan ya isa kima daraja to kuma sai ka kara musu da cewa kuma suna cikin sahabbai dukkan wata aya da ta yi magana akan cewa sahabbai ɗan aljanna ne to kuma matan manzala sai salma su ma sun shiga cikin wannan aya. tunda Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تماتا سناتي abu na biyu da nake so na mana ta'aliki akan shine abin da ya shafi shigar matan annabi sallallahu alaihi cikin ahlul baiti malam yayi dogon bayani wajen ya nuna mana cewa asali mace ita ake kira da ahlul baiti wanda malamai da yawa al-imam ibnu kasir na daga ciki cewa duk wani wanda ka gani a cikin ahlul baiti to ya shiga ne ta hanyar hadisi amma asalin wanda qur'ani ya magana da su a matsayin su ne ahlul baiti su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama domin ayoyin idan ka biyo ayoyin a cikin suratul ahzab gaba ɗayan su zaka suna magana ne akan wa akan matan annabi sallallahu alaihi muna ganewa ko ka fara tun da kurin ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa sarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima har yanzu baka san da wa ake magana ba sai ce ya nisa annabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adabu dha'ifain wa kana dhalika 'ala allahi ومن يقعد من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نعتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما هل ينزل سيتي يا نساء النبي لستن كأهد, لستن كأهد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت kaga ana magana ne akan mata annabi sallama malam da yazo daidai nan gurin yayi kokarin ya fahimtar da mu ayan nan ta yi magana tana sa nunin niswa wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata nunin niswa wa atina zakata nunin niswa wa tu'ina Allah wa rasula duk da mata ake amma da aka zo magana ahlul bait sai aka ce inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ankum rijsa ahlul bait da wannan shi aske kafa hujja cewa kamar yadda malam ya mana bayani ai ahlul bait ya kamata zama maza ne tunda an kawo damiril jam'i na maza dan mun taba tattauna da wani shi'a akan wannan yace yana so mu tattauna amma matan annabi ba ahlul baiti bane nace a'a mu asali qur'ani ya ga mana iyalin ka matakka ce wannan shine asali kai da kake so ka fitar da su kai zaka cire su sai ja wannan ayar yana zuwa nan gurin sai ya ce to ga abin da Allah ya ce nace kana nufin ahlul baiti mata ne kenan sai a maza ne kenan sai ya ce nace to Fatima ba ahlul baiti bace ko ba haka ba na ce mai fatima ba ahlul ba bace sai ka wani hadisi mawdu'i wai ai ba ta al'ada na ce to a wannan hujjar ma da ka kawo ta focan ma rauni idan ka ce ba ta al'ada ta zama namiji kenan in ta zama namiji kenan yanzu kana tuhumar Allah da manzala sallama shine sun hada same sex marriage auren jinsi Fatima namiji ta auri Sayyidina Ali namiji kaga dole ya yadda mace ce kuma waccan hujjar da ya kawo ta cewa kaza kaza kaza to ba ta ciki wato kullum idan na zo kan wannan maganar akwai magana a cikin tafsirin tafsirin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na ash-shinqiti yace wannan ana ba su ansa ne ta hanya guda biyu hanya ta farko a larabci in aka samu ga maza ga mata za a sa damiril jam'i ana sa damiril jam'i nawa na maza muna ganewa sannan Muhammadu Aminu Shinkiti sai ce sannan kuma yare na alkur'ani kamar yadda malam ya faɗa ce idan kalmar ahalu ta zo a mafiya yawan lokuta in kalmar ahalu ta zo abin da ke biyo baya shine damirul jam'i na maza malam ya ja wasu amin ba zan ja su ba amma zan ƙara akan wasu idan ka ɗauko kisan nan Musa da ke cikin suratul qasas har ya zo ya auri wannan wanda ya taimaka musu ya shayar musu da dabbobinsu su ai ya ɗauke ta bayan ya ce e, inni uridu an unki haka idabna tayya hatayn ala an ni samaniya hijaj to bayan ya aure ta ya tafi ai ya hango wuta falamma qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kufu inni anastu nara sai ce la'alli atikum min habi khabarin aw jazwatun minan nari la'allakum tasqalun mata sai kwaya daya amma yace la'alli atikum kan la'alli atiki kaje suratul namli in qala li in qala musa li ahli inni anastu nara sa'atikum mata sai kwaya daya amma sai yace sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shahabin kabasin la'allakum tasqalun kaga damiril jam'i na maza shi yake biyo baya sannan mu dauko hadisul kisa a gurguje so da yawa ana ana yi wa mutane cuwa-cuwa sai a ce ai hadisul kisa a cikin sa ne ummu salama tace da manzon Allah sai ummu salama tace annabi salama ya shigar da su ya shigar da ita cikin su sai annabi sai salama yake cewa fa innaki ala khairin ke kina kan wani alkhairi to wannan in ka koma asalin kissa a cikin muslim asalin kissar a cikin asalin riwayar tana cikin muslim wanda a ciki babu wannan a cikin asalin kissar a cikin muslim babu wannan da haka riwayat din da suka zo a cikin masani da sauran littattafai na hadisi abinda malamai suke shine suke kasa su gida guda gida biyu zuwa uku na farko akwai hadisi akwai riwayoyin da annabi sallama yake cewa kina ciki akwai riwayoyin da annabi sallama yake cewa kina kan alkhairi ga kuma asalin kissar to amma saboda da lokaci da dama mutane ba bincike suke yi ba duk aksalin riwayoyin da suka zo da wannan riwayar na cewa a ita ummu salama ba ta daga ciki duk riwayoyin da suka nuna ummu salama ba ta daga ciki to za a gansu riwayoyi ne da su tabbata ba riwayar da ta tabbata a cikin riwayoyin ta fi tabbatar da cewa ummu salama tana daga ciki shi sa waɗansu malaman ma in suka tashi fassara fa innaki ala khairin suke ba ta fassara cewa ummu salama tana cikin ahlul bait to duk ma ka kyale asali ai qur'ani ne fara magana ahlul bait kuma da matan manzala sallallahu yi magana da haka duk wannan ziyadat din da ake samu a cikin riwayat din zaka same su riwayoyi ne da bu tabbata ba ko mutane ba sa tattaro hanyoyin gaba daya shi sa almunajjid sai da ya tattara dukkan wannan riwayoyin gaba dayan su sannan kuma ya ruguje su kuma ya tabbatar da wato riwayar da ta nuna cewa ummu salama tana cikin ahlul baiti to sannan wani abu da zan kara da shi shine ni ina mamaki wannan abin yana bani mamaki kamar yadda malam ya faɗa yau in baka da aure ba wanda yake tambaye ka ya iyali amma kana yin aure yau za a ce ya iyali za a ce ma ya iyali haka ne ko ba ba to ni na rasa me yasa irin waɗannan mutanen suka damu da sai sun lalata ko sun aibata sahabban annabi sallama ko kuma iyalansa abin da nake so mu gane shi ne in ka ɗauko mata na annabi salama mala ya gaya mana ayi goma sha ɗaya sun sauka dan kare Aisha a lokacin da aka tume ta da zina bayan wannan Allah ɗaukin sarki sai da baka wani guidelines sai da baka wata ka'ida da za ka gano matsayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat Allah ya ce mata masu datti na maza masu datti ne haka maza masu datti ma na mata masu datti ne sai ce tsarkakan mata to na tsarkakan maza ne tsarkakan maza na tsarkakan mata ne to annabi sai salama shi yafi kowa tsarki dan haka matarsa ta fi mata kowa tsarki matarsa ta fi mata kowa tsarki to amma kullum abin da suke kokari shine su bata abubakar su bata umar su bata aisha su bata hafsa kuma ruguza waɗannan da kake gani ruguza addini ne wanda mata annabi sallallahu idan ka kalle su a ɗaiɗaikun su kowace tana da falalarta mala ya gaya mana falalar khadija ya gaya mana falalar sauda ya gaya mana falalar aisha ya gaya mana falalar hafsa ya ma faɗo wani abu akan zainab bintu khuzaima da karanta ummul masakin saboda nagartatta da ciyar da miskine da tallafa musu dukan zaka same su da falala bari mu faɗi falala guda ɗaya akan Zainab binti Jahash ai Aisha ita ma abin da take alfari da shi shine tace zawwaja kunna ahali kunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat ko ba da aka tashi auren ku negotiation akai tsakanin Annabi sallama da waliyanku sai aka daura aure ko ba haka ba tace amma ni daga sama Allah ya daura aure na falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha sai Allah madaukin sarki ya aura wa Annabi sallama Zainab wannan ya ishe ta falala ya ishe ta kima ya ishe ta daraja annabi sallama ya taba ya taba cikin hafsa da ya saki hafsa malaika jibril ya zo ga masa yace Allah yana umarta ka da ka dawo da ita fa innaha sawwamatun qawwama domin tana yawan azumi tana yawan sallah lalle ka dawo da ita idan ka biyo in ka biyo matan annabi sallama kowace zaka same ta da falalarta kowace zaka same ta da kimarta kowace zaka same ta da darajarta amma sai ga ana kokarin dole sai an fitar da su daga cikin ahlul baitin annabi sai salama ana so a da karshe ma wadansu alalatan su wanda lalle ya kamata mu gane wannan malam ya mana bayani su matan annabi salama iyaye ne a gurin dukkan wani mumini shi sa wata an taba tafiya wa Aisha ai ga wannan yana cewa ke ba uwarsa bace tace la ya za in zama uwar munafiki ai ban zama uwar munafiki ba ba zan taɓa zama uwar munafiki ba to da haka mai gabatarwa ya yi wata magana bayan malam ya gama wa'azin shi cewa lalle ya kamata mu zama muna sa kanmu daga cikin mutanen da suke masu neman ilimi lalle wannan shine abin da zan rufe so da yawa wata matsala ce ƴar karama wani zai gamu da ko a facebook ya gamu da wani mai irin wannan aƙidar ko su tattauna da shi wai ba shi da ansar da zai ba shi wai sai ya kira ka ba shi da ansar da zai ba shi sai ya kira ka ka karanta a masallacin unguwarku an gayyace ka wata masallacin ka karantar kila kana karantarwa irin karatu na zaure kila kana da makarantunka da kake kula da su sannan shi kuma dan ya dan tar mutum a Facebook ma ba zai iya ba me ya jawo haka saboda da yawan Abin da muke daukan sunna mu yi ado da ita akwai hadisi wanda hadisi ne hasanu li ghairihi kamar yadda malamai suka faɗa annabi sallallahu alaihi cikin sunan majah da musnad na abi ala annabi sallallahu alaihi yake cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi kuma kai wace irin rayuwa kake yi baka da abin da kake iya taimaka ma addinin ka da shi baka da abin da zaka iya ma addinin ka difa'i da shi kai a karan kanka ma ka taimaki kanka ka kare ka kare aqidar kanka aqidar da ita ce hanyar ka ta zuwa lahira amma baka iya kare ta ba ba baka iya karewa ai kamata idan aka ce abu kaza aqidar ka ne zaka yi bayani akan shi kuma zaka iya kare shi amma na sai zai tambaye ka ana ana cewa kaza akan sahabbai naji ana cewa kaza akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ba haka ya kamata mu zama ba ahli sunna ya kamata zama suna da wayewa suna kusanta guraren karatuttuka suna kokarin yin abubuwan da su ne suka dace amma dai al'amari da ya shafi sahabbai ya shafi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ya kamata ya zama cewa muna da gogewa da wayewa a kansu ya kamata mu zama muna kusanta addininmu da hanyar da neman ilimi amma so da yawan mu abin da ya zama na wajibi mu yi shi a matsayin addinin ba mai yanzu da wayanmu nan in ka tambaye mu nan muna da muna da sana'a saboda an san dole sai an ci abinci da yawan mu idan ka duba za ga mu muna da karatun boko muna karatun boko saboda mun san karatun boko in mun gama za mu je a rinka mu wani aiki da wani albashi shi sa abun kunya sai ga saurayi bai yi karatun qur'ani ba bai yi na hadisi ba bai na fiqh ba bai na komai ba da zai iya fahimtar addinin sa amma sai je ruƙoni James Hadley Chase ko ya je riko ni concubine ko stillborn wai shi yana yawo da novel ka a cikin novel din ma har da undesirable element bayan shine undesirable element mutumin da bai iya qur'ani ba bai damu da sunna ba shine undesirable element amma yana alfahari da wannan ba shi da makarantar akhdari ba shi da makarantar arba'una hadis ba shi da makarantar qur'ani ba shi da makarantar kaza da a ce malam irin wannan sakacin ya tsaya da yanzu bai yi abin da yake yanzu ba kuma wannan ba kar ka dauka cewa wai ba shi da masaniya akan boko a'a kila ma in za ku yi magana akan turanci ko wani abu kuma ya kure ka wannan zai iya yiwuwa to da haka ya kamata mu ji tsoron Allah in za mu yi addini mu yi addini da gaske mu yi abin da ya dace eh, tun kafin mu zo nan malam yana da uzuri gaskiya ni ma kuma ina da nawa uzurin kuma lokacin da muka tsara mun ce za mu yi lakca ne akan minti hamsin amma na san yanzu mun yi wajen awa ɗaya da wani abu ko ba haka ba to a iya nan zan takaita naga an ba an cika an ba malam tambayoyi to anan zan takaita abinda kuka ji ya zama daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka kusure kuma Allah madaukin sarki ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai ko kuma kamar in ce abinda muka manta da farko dalilin yin wannan lecture Shi ne ɗaya daga cikinmu kuma uba a cikin wannan tafiyar ta da'awar sunna muhammad ibrahim makawi shi ne wanda allah subhanahu wata'ala ya masa arziki da auren yassa wadda hakan ya sa aka shirya wannan laccar don ya zama na cewar mu zo mu taya shi murna mai mata fatan alkhairi mai masa fatan alkhairi mai wa mijin fatan alkhairi sannan akwai ɗan uwa gaddafi al'asan wanda yake gidan wanzamai shi ma Allah subhanahu wata'ala ya masa arziki da samun ma'ana karuwa ta mata ma'ana shi ma yanzu ya zama mai iyali shi ma yanzu aka ganshi za a iya ce masa ya iyali shi ma Allah ya masa wannan arzikin sai kuma dan uwa mujahid wanda shi ma dai Allah ya masa arziki da mata wanda shi ma dai don an ganshi za a iya ce masa ya iyali mai aure ne sai Allah ya masa arziki da mata mana <laughs> ya ce ɗaya ce to wannan kenan abu na biyu kuma yan uwa waɗanda muka haɗa wannan laccar suka ce suna so a ci gaba da yin wannan abin lokaci bayan lokaci amma wani abin ba zai yiwu ba sai da ɗan abin da ba za a rasa ba suka ce da Allah za su ɗan sa huluna a ɗan samu abin da wai yan agaji za su ɗan zagaya to akwai tambaya guda biyu ɗaya za a ba malam ya amsa ɗaya kuma malam nuru da yake karatu a nan sai ya amsa ta insha Allah ranar darasinsa saboda haka za mu ba malam ya amsa assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ce ina yi wa malam fatan alkhairi tambaya ta ita ce malam me hukuncin matar da bata samu haihuwa ba ta je wajen wani malami ya ce ta kawo kaza da tabarma zai mata magani abin ya yi kama da ai dariya shi yasa kuma kuka yi dariya wannan shine abin da bahaushe yake cewa wai ga wani abu akan matar sarki amma da da ido da ta gani ita matsalar rashin haihuwa Allah ya jarabci annabawa biyu daga cikin annabawansa cikin alkur'ani da ita kuma ya gaya mana yadda aka samu waraka a kissar ɗaya daga cikinsu shine annabi zakariya annabi zakariya lokacin da ya karɓi rukon na na maryam ya zama uban goyonta sai yake ganin abubuwan ban mamaki suna faruwa tattare da ita abin da a hankalce ba zai yiwu ba sai ya ga ya yiwu to wannan ya sa zakariya ya dawo cikin hayyacinsa ya yi ta addu'a yana roƙon Allah ba dare ba rana kan shi ma Allah ya ba shi haihuwa. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Hunalika da a zakariya rabba, قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء abin da ya faru ya faru zakariya ya gana na maryamu da tsakiyar rani da abincin damuna da tsakiyar damuna da abincin rani kullama da kala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to kwa ubangijin da yake iya kawo abincin rani a tsakiyar damuna ko abincin damuna a tsakiyar rani wannan yana da ikon ya ba macen da ta rasa haihuwa haihuwa a kowane lokaci to da ka annabi zakariya ba wani jiƙoye ya sha ba tare da cewa ba wai laifi ba ne in an jiƙa ɗin in dai jiƙo ne wanda an tabbatar da ba zai cutar ba kuma an gwada an ga yayi domin shi magani ɗan gwaji ne annabi zakariya ba yanke yanke ba tare da cewa ya san me yanka ibada ce akwai yankan da ya halatta a yi yankan suna yankan hadaya yankan fidiya yankan aƙiƙa yankan layya ko ba haka ba duk waɗannan yanke yanke ne wanda musulunci ya yarda da su kuma ibada ne amma a wajen neman haihuwa ba yanka ake ba domin annabi zakariya bai yanka ba kuma ya san da waɗannan abubuwan me annabi zakariya ya yi addu'a ya ta yi da mabambantan lafuzza da mabambantan lokuta a cikin suratu ali imrana ƙala rabbi habli min ladunka ba in naka sami addu'a ko wannan lazumin kika ɗauka kina ta yi Allah sai amsa miki ya san me yake nufi kina nufin ya baki haihuwa zakariya shi ya ta yi kuma Allah ya bashi fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab wannan ya nuna kuma ki rinka yawan sallah kuma musamman sallar yaushe dare a wani lafazin izna da rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahabli min ladunka waliya kalmar fahabli min ladunka waliya yana daga cikin kalmomin da annabi zakariya ya ta nanatawa kuma Allah ya amsa masa ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya a cikin suratul anbiya akwai zikirin da zakariya yayi na neman da sabanin waɗannan wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin in kika ɗauki wannan lafazin rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin take Allah yace fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu da haka maganar ba ta yanka bace ko ta kaza ko ta kaza magana ce ta hana ida bacci a ta addu'a a ta roƙon Allah musamman a yankin dare na ƙarshe sannan ba laifi bane malaman likitanci na addini da na zamani sun tabbatar da cewa rashin haihuwa akwai na halitta akwai kuma wanda wata matsala take faruwa daga mahaifan mace to sai a je a bincika likitoci su tabbatar ba wai matsala ce ta mahaifa ba kila mahaifar tana da dan wata tangarda sai an yi kaza sai an yi kaza in dai ba wannan bane to kika ci gaba da addu'a in dai Allah ya kaddara zaki samu sai ki samu zai iya yiwa duki addu'ar in Allah ya kaddara ba zai baki ba kuma ba zai baki ba sai ki hakura ki dau dangana nana Aisha da muka gama hirarta yanzu yanzu nan ko lakcar ta yanzu yanzu nan bata taba haihuwa ba to idan mutum bai taba haihuwa ba ya sani ba shine farau ba gidan annabi ma an samu matar da bata haihu ba gidan da nan take in an yi addu'a za a amsa amma Allah ya kaddara ba za a samu ba dan matan baya su dau izina su dauki hakuri in su ma an jarabce su da haka ba gazawar mijinki bace domin manzo Allah bai gaza ba amma tare da haka matarsa bata samu haihuwa ba ba gazawarki bace domin Aisha da sauran abokan zamanta a gidan manzo Allah ba su gaza ba kuma sun so haihuwar amma Allah bai kaddara musu ba in Allah bai kaddara miki ba sai ki sai ki dauki dangana sannan ki dauki darasi akan nana Aisha da bata haihu ba me tayi sai ta rinka ɗauko ƴaƴan marayu tana raina tana aurar da su da yawa wani yau in bai haihu ba sai kuma ya tsani ƴaƴan mutane ya ta faɗa da su to a ƙarshe sai ga kamar su suka hana shi haihuwar ya tsani ƴaƴan mutane saboda shi bai da ɗa to matsalar irin wannan shine shi da man ɗa ko kai ka haife shi ko ba kai ka haife shi ba baka san wanne zai ji kanka ba sai ta yi ba wanda ka haifan bane zai ji kanka sai ta yi wanda ka haifan kuma ba shi zai ji kanka ba to hikimar da yasa nana Aisha kenan tai ta ɗauko ƴaƴa marayu tana raina da ita Allah bai kaddara mata nata ba a ƙarshen rayuwar Aisha da ta tsufa duk gidanta kuma kullun cike yake da ‘ya'ya, kullun cike yake da me masu kula da ita, saboda me saboda ta tarbiyyanci ‘ya'yan wasu ta dasa su akan alkhairi a duniya ya zama ba su san ma wata uwa ba sama da ita, duk wani abu da za su yi wa uwayensu suka yi mata. shikenan sai ta samu sauki da raɗaɗin rashin haihuwa wanda daman ita amfanin haihuwar malamai suka ce abu uku ne tak bai da na hudu na farko shine dan ka samu magajinka domin zakariya ma ya faɗa ya wa ya risu min ali yaqub hikimar da yasa nake ta san da in samu mai gado na da ni da iyalan yaqub musamman gado ta fuskar ayyukan alheri abu na biyo, saboda ka samu mai faranta maka rai domin shi duk lokacin da ɗa uba ya ga ɗansa to sai ya daɗa jin wani daɗi da ni'ima da kaza kaza da kwanciyar hankali shi yasa ma Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya shi da da adan rayuwar duniya ne haka mata fir'auna da ta kalli annabi Musa ta ce qurratu ainin li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan hum la yash'urun sannan abu na uku shine in ka mutu in ka tsufa ka gajiya ya taimake ka to wannan kuma abu ne na gaibu ta yi ka riga shi mutuwa ta yi ya riga ka mutuwa amma dai waɗancan biyun su ne tabbas ka gan shi kai farin ciki in Allah ya sada ka da shi ka mutu ya gaje ka in ka bar abin gado ka tsufa ya taimake ka in Allah ya tsawaita rayuwarka din ka kai ga ka tsufan ka kai ga ka gajiya din Allah madaukin sarki ya sa mu dace da haka a guji zuwa wajen waɗanda su kansu ba za su iya ba kansu wannan abun ba ballanta nasu ba ka sau da dama ni ina faɗa rashin hankali da rashin wayo yake kai waɗansu mutane wajen bokaye wai mutum ya taka ya tafi wajen boka ya ce a bani maganin kasuwa kai da Allah ya rufa ma asiri ya kai ka kasuwar wai ka tafi wajen boka shi fa ko ko teburi bai da shi kuma wai da zai baka maganin kasuwa sai ya kwace ma kuɗi akwai maganin kasuwar da fi kuɗi ai wanda zai baka maganin kasuwa kamata ya ɗauko su daloli masu nauyi ya baka su ne maganin kasuwa wani bokan kaga tun matarsa kwaya ɗaya ta ladan noma ya kasa ya kara. ita ma saboda bata waye bane aka rurrufa kawai aka hada shi da ita amma da ta waye kila ba za ta aure shi ba amma wannan shi yake ba da maganin farin jini an kora tana maganin zawo ta ba kanta akwai wani boka da na sani a unguwar mu can wallahi mata ya'ya nasa mata sun yi bandaro katti kamar jirajiran samuda amma wai mata suke zuwa wajen sa wai ba su maganin farin jini inda gaske ne ya shigar da waɗannan manyan matan da suke gaban sa mana to kuma yanzu kin tafi kin ce ya baki da wanda shi kansa bai san ya samu nasa ba dan za ka ce da Allah Allah ga tawalan ga ya mun ya ka samu ka na farko bai sani ba bai da wata wata dabara ko wani lissafi da zai faɗa miki yadda ya samu shi jima'i ya je dan ya ji daɗi aka yi rashin sa'a kawai aka samu ciki sai da cikin ya kai wata uku ma kila aka gaya mar to kaga wanda bai san hanyar ma da ake bi a samu dan ba shi ma kansa nasa bai san ya samu ba kuma shi zai baka kawai zai karɓi kajin ke cicinye ya samu daɗin bacci da sauransu ke kuma ki ta kuka cikin matsalaki. Allah ya samu daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkai na ga mun zo ƙarshen wannan na ce insha Allah malam abba bismillah okay ina addu'a alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin ah, kamar yadda aka nemi in rufe da addu'a shine abin da ya kamata in yi amma gaskiya sai na ce wani abu duk da malamai suna da uzuri ina neman su mun saurari bayanai gwalagwalai mun saurari yadda aka tsatsage bayani dangane da ummahatul mu'minin radiyallahu anhun saboda haka mune musu godiya mara adadi muna roƙon ubangiji ya ƙara mana irin su ji dai da bayani ke zuba kamar ruwan sama to amma a ƙarshe fa sun gaya mana sirrin suka ce a yi karatu to daga cikin manya-manyan addu'o'in da zan a wannan gurin shine mana addu'ar Allah ya sa mu ji wannan kira sannan malam Allah ya saka masa da alkhairi maganar eh, wadda ta ne mai maganar haihuwa malam ya yi bayani sosai amma a yi haƙuri zan ƙara ba ta satar ansa istighfar wa rabbakum innahu kana ghaffara yubsilu samaa hmm agani gani wa yumdidukum bi amwal wa ish wa banin saboda haka yana daga cikin manyan surruka muna fatan ubangiji ta Allah ya ganar da mu mu kama hanyar da ya kamata mu bi malamai Allah ya saka musu da alkhairi ya ubangiji wannan jan kunne da suka mana Allah ya sa mu ji ya ubangiji wannan jan kunne da suka mana na mu koma makaranta mi bincike Allah ya sa mu ji ya ubangiji wannan kiran da suka mana Allah ka sa mu ansa ubangiji ya mai da su gidajen su lafiya dukkan mai gida eh, mai girma uban wato wannan ƙasa dagaci shi ma Allah ya saka masa da alkhairi ya mai da shi gida lafiya yan uwa da suka samu halartar wannan guri muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya ba su ikon amfani da abin da suka ji kuma ya mai da su gidajen su lafiya waɗannan angwaye da amare da ubangiji ya arzuta su suka zama masu iyali muna roƙon Allah ya musu albarka cikin iyalinsu يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم وفقنا لما تحب وترضى لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله اللهم عليك توكلنا وعليك يتوكل المتوكلون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين